minal lazina ashiraku da kuma wa'annan da suka yi shirku da ubangiji minal arabu daga cikin larabawa za ku ji adan kasira cutarwa wadda take mai yawa daga gare su sai Allah ya ce wa in tasbiru idan kuka yi haƙuri a kan wannan wa kuma kuka ji shayin ubangiji fa inna zalika haƙiƙa wannan ma'ana haƙurin nan da wannan takawa din idan kuka yi haƙuri akan abin da ubangiji ya ɗora muku na imtihani na tashin hankali a cikin dukiyoyinku ko kuma a cikin kawunanku watattakulla kuka ji shayin ubangiji a cikin dukiyoyinku da kawunanku to min azumul umuru haƙiƙa wa'annan suna daga cikin ma'azumatu abubuwa wanda ake ɗaukan aniya a kansu saboda wajabcinsu su na yawwa sai dai kamar yadda na faɗa shi musulmi duk abin da ya same shi in dai ya yi haƙuri a kan wannan ya yi haƙuri a kansu to wannan abin zai zame masa alkhairi kamar yadda muka kawo wannan hadisin da imamul bukhari ya fitar yawwa na cewa duk abin da ya same shi na cutarwa ne ko na damuwa ne ko na baƙin ciki ne ko da ƙaya ce to za ta zame masa kafara a gare shi na'am kuma kaga can wani hadisin da imamul bukhari ya fitar shugaba sallallahu alaihi wasallam yana cewa masalul mumini kalhamati minar zargi wato kalhamati tufayyu aha marratan wa tu'dila ha marratan au kama qala ya salatu wassalam yace shi wato wa musulmi munafiki kal arzati hatta ta kuna in ja'afaha marratan wahidatan au kama kala alayhi salatu wassalam shi wato shi mumini yadda ka san wato yabanya ce irin wadda za ka ga iska ta kada ta nan ta kada ta nan wajen to haka mumini yake abubuwa na bala'i su yau a zo a buge shi ta nan yau wani imtihanin ya zo jaraba ta mako shi ta nan amma shi ka mumini yadda ka san ice irin karfin icen nan haka yake wanda munafiki shi ko munafiki afuwan amma lokaci ɗaya kuma ubangiji zai zo kuma zai tumbuke shi zai halakar da shi za ka kai mumuni duk abin da aka ɗora ma to ka yi haƙuri na'am وإذا الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه فلبثوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كتنا a yayin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya riki alkawari ƙaƙƙarfan alkawari da wa'annan da aka baiwa littafi ai al'ahada alaihim tattaurati wanda aka ɗauki ƙaƙƙarfan alkawari a kansa a cikin attaura latu bayyununnahu linnasi alkawarin ne lallai za ku bayyanar da shi ga mutane abin da yake cikin littafin naku na siffofin shugaba sallallahu alaihi wasallama da sauran abubuwa da suke ciki na addini duk za ku bayyanar da shi ko la yubayyinunnahu ko kuma za su bayyanar da shi wala yaktumunahu ba za su koye shi ba yawa ba za su koye shi ba fa nabazuhu wara a zuhurihim ai hulmi saƙa suka jefar da wannan alkawarin wara a zuhurihim a can bayansu falam ya amalu bihi ma'ana ba su yi aiki da shi ba kaga wato watsi da littafin Allah shine rashin yin aiki da shi yawwa shi abin da ake so a cikin littafin allah a yi aiki da shi bayan an yi tilawarsa an karanta shi kama alkur'ani to a yi aiki da shi rashin yin aiki da shi to ya zama an yi watsi da littafin allah ko da kana karanta littafin allah kana karatun alkur'ani kullum kana cikin karatu sai zamo baka aiki da shi to wannan ya zamo wato ya zamo kamar ya yi watsi da littafin allah irin da yadda ya zo a cikin muwadda yadda ibn mas'ud yake ga wasu almajiransa yake cewa yanzu su zamanin su na sahabbai wato akwai wato faƙihai da ma'ana masana littafin Allah wanda suke kiyaye hududu na cikin littafin suke kiyaye duk abin da Allah ya umarni da shi suke zartuwa a cikin yinsa shine ne ke ce masa amma wani zamani zai zo shi kuma wato kasirun ƙura'uhu fuka fuqaha'uhu zamanin da zai zo an suna da yawa amma kuma masana alƙur'anin ba su da yawa kaga kamar yanzu kenan wanda ya ce a zamanin da zai zo tufa zifi huruful ƙur'ani harafan alƙur'ani za a yi ta kiyaye su yanzu a zamanin nan ƙira'a ba wadda ba za ka ji ba ƙarewa ma wadda ta yi na ɗaya a karatun a musabakar alƙur'ani ta duniya yau a yanzu 'yan najeriya ce wa kiyaye harafan alkur'ani amma ibn mas'udin ya ce wato uhu hududuhu amma kuma haddodin alkur'ani ana ana tozartar da shi ma'ana ba aiki da alkur'anin kaga me kenan kaga su sahabbai aiki suke da alkur'anin yanzu mahaddata a cikin sahabbai sai ka irga su amma wajen aiki da alkur'ani fa babu dama kusan dukkaninsu aiki suke da kitabun lahi kaga sun riƙe littafin Allah da ƙarfi kenan mu kuma nan waɗanda sai haddar aka ba mu da karatun da muna ta yi muna amma ba ma aiki da shi to kamar mun watsar da littafin ne shi sa sai mun dinga kiyaye mu yi ƙoƙari muna yin aiki da littafin Allah yawwa mu dinga kwatantawa mu dinga kwatantawa na'am washtarau bihi samanan kalila sannan kuma suka musanya wani ɗan amfani ɗan kaɗan bihi ai aka duba dalahu suka riƙi musanyansa suka ba da abin da yake cikinsa na gaskiya su yahudu irin siffofin shugaba sallallahu alaihi wasallam da yake cikin su sai suka rurrufe su suka karɓi ɗan tamani ƙalilan ɗan kaɗan akan haka fa bi isa ma runa tur da wannan musanye nasu na'am ولا يحسبن نعم لا يحسبن الذين شيني لا يحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا wa'annan wanda suke farin ciki da abin da suka aikata ai fa'alu idlalin nasi da abin da suka aikata na batar da mutane wayu kuma suke son an yi humadu a yaba musu bimalan ya fa'alu da abin da ba su aikata ba abin da ba su yi ba kuma su so a yaba musu minar ta suke bilhaƙi na ruko da gaskiya wahum alabalalin balalin alhalin su suna kan bata to kada ka zace su su wa'annan ai falata ta nan kada ka zace su bima fadatin min al'azabi azabi wato suna da wata matsirata daga azabar ubangiji fil akhirati a lahira balhum bari dai su fi makanin suna wani bigire yu'azzabu na fihi da za azabta su a ciki wa huwa jahannam shine jahannam walahum azabun alim azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su na'am shine kaga ya tabbata cikin sahihul bukhari ake tambaya abdullahi bin abbas wani yake ce masa to idan ya zamo kowane mutum yana farin ciki wato yana so a yaba masa da abin da ya aikata kenan kuwa dukkaninmu za mu zamo ababen azabtawa kenan ko a ai kowa nan yana so in yi aiki ya gani dan yaba masa to shine sai ibnu abbas yake ce a ina ruwanka ba haka aya take nufi ba ya ce to ita wannan ayat ta sauka ne a cikin ahalar kitabi wato da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su akan abin da yake cikin littafinsu na siffofin shugaba sallallahu alaihi wasallam da ilimin da yake ciki sai suka ɓoye abin da yake cikin littafin sai suka dinga faɗar abin da ba shi ne a cikin littafin ba to saboda haka sai aka sauko musu da wannan ayar kuma sai suke so a yaba musu akan abin da suka yi din gashi ba gaskiya suka faɗa ba amma kuma sai suke so a yaba musu akan wannan aikin da suka yi to shine wannan ayat ta sauka na'am walillahi mulku samawati wal ard على كل شيء قدير lillahi dukkaninsa na Allah ne duk abin da yake cikin sammai da kasai wato na khaza'inu duk ya tabbata na Allah shi yasa in kana neman wani abu a gurin ubangiji in dai a cikin wannan fadin duniya yake tsakanin sama da ƙasa to a hannun Allah yake in ka ga bai zo gurin ka ba wanne ya tare ma ba wani bai sai tare ma arzikinka ba ba wanda ya sai tare ma arzikinka a hannun Allah yake shine almuudi ne almanu'u sunansa ne Shi ne mai bayarwa ne mai hana in kaga baka samu ba duba Allah in kaga ka samu duba Allah saboda mulkinsa ne duk abin da yake cikin sammai da kasai wannan na Allah ne shi shine yake haza'inul matsari wato taskoki na ruwan sama war riziki da arziki wannan bati da tsirrai wa gairaha da wasunsu ma dukkaninsu na Allah ne amma ba ka sani a cikin hadisin buhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa utitu mafatiha khazainal ardi wa ju'ilat fi yadi duk mabudan taskas kasa an bani an sanya mun su a hannuna kaga duk wani arziki yana hannun annabi kenan haka ya faɗa a cikin hadisi sahihi dama ai shi kayan Allah ai na annabi ne duk abin da yake na Allah na annabi ne wallahu Allah wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wa minhu ta'zibul kafirina wa in ja'ul mu'minina daga cikin ikon nasa shine ya azabta kafirai kuma ya tsiratar da mumini duk ikonsa ne haka ya ga dama zai yi na'am inna fi samawati wal ardi وأسرفنا الليل والنهار لآيات أولي الألباب نعم مجيء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نعم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض نعم ربنا ما خلقت هذا باطلا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 ubangiji tabaraka wata ta'ala yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi haƙiƙa a cikin halittun sammai da ƙasai wato halittu na sammai da ƙasai wa ma hima da abin da yake cikin sammai da ƙasai minal ajaibi na ajaibu abubuwa na ban mamaki da abin da kake gani da abin da baka gani da abin da sai an sa irin na'urori wato na'urori na zamani za a hango su shine duk sun shiga ciki waktilafin laili da kuma sassaɓawa dare da rana la'ayatin a cikin waɗannan akwai ayoyin ubangiji akwai izina akwai ayoyin ubangiji a ciki shine ne ce dilalatun wanda suke shiryatarwa ala yi ta'ala akan kudurar ubangiji amma fa nan, ɗin lu'ulal albabi ga da suke ma'abuta hankali kaga nan wajen faɗinsa da yake cewa inna fi halki samawati wal ardi haƙiƙa a cikin halittun sammai halittu na sammai da ƙasai da abin da suka tattare na ajaibu duk ilimin boko ya shiga nan ga baki ɗayansa duk abin da ake karantarsa a yau a makaranta ta zamani ubangiji ya faɗi shi a nan wajen duk abin da ake karanta ba abu ne wanda suke dai a cikin baya wuce sama da ƙasa ba ko wani injiniyarin ko wani ma'adanai na ƙasa ko abin da ya safi hirmin geography ko abin da ya safi dai abubuwa da yake faɗin duniyan nan to me ana Allah bai faɗe shi ba a nan wajen da mun shi alƙur'ani ma farratna fil kitabi min shay'in komai alqur'ani yayi magana a kansa sai dai ba tsaya za ana wawware ma wani abu kaza abu kaza ba a dunkula za a tattara ma shi a gaya ma shi nan kuma an bawa masana kuma su je su tawarware shi su fahimci abin da za su fahimta su ajiye abin da ba su fahimta ba yanzu kamar sallah ce shi alkur'ani abin da ya ce wa aqimus salata ku tsayi da sallah tunda aka ce tsaye da sallah ba a ma ma magana in ka zo za ka yi sallah akwai abubuwan da suke farillai akwai kabara harama a ciki akwai ruku'u a ciki yi na zamani to alkur'ani ya tattare ma shi a nan wajen shi ne ce lafin laili da kuma sassaɓawar dare da rana dare ya zo rana ta zo dare ya zo dare ya zo rana ta biyu bayansa Shi ne can a cikin hadisin bukhari shugaba sallallahu alaihi wasallama yake cewa iza a ƙabalar lailu min hahuna wa adbaran naharu min hahuna faqad adbarar sa'imu idan dare ya to daga nan rana kuma ta biyo bayansa ita ma wato za a kabalalle idan dare ya fuskanto wa adbaran naharu ita kuma yini rana ta ba da baya to abdarar sa'imu mai azumi ya yi buɗe baki sallallahu alaihi wasallama to shi ne ce duk wannan akwai dilala ayoyi da suke dilala akan kudurar ubangiji maɗaukakin sarki amma fa ulal albabi ga waɗanda suka ma'abota hankali su za su fahimci haka shi ne ce li zaul uqulu na'am allazina su waɗannan ulul albabi ɗin ma'abota hankali allazina su ne waɗannan fa yazkuruna laha da suke ambatan Allah ƙiyaman a tsaye wa ƙudan suke ambatan Allah ƙu'udan a zaune wa alajinubihin junubihim hakanan suke ambatan Allah ala a kishingibe shine ce muɗaji'ina ai a shingibe ai fi kulle halin ma'ana a kowane hali suke ambatan Allah wa anibini Abbas daga Abdullahi dan Abbas ya yi salluna. suke yin sallah kazalika haka na hasba baƙatu gwargwadon ikonsu amma nan kusan dukkanin jamhurin malaman tafsiri wato sun tafi akan cewa nan wato masu zikirin allah ne wanda suke ambatan allah a tsaye da zaune da kuma a kishin gide sai kuma ya tabbata kuma daga ibn abbas ya ce yi sallu na wanda suke yin sallah shi ake nufi a nan wada to sai a haɗa kowanne ɗin sai a tafi a kansa masu yin zikiri a kowane hali a cikin kowane hali shi yasa shi zikiri wato ba abin da ya fi zikiri shi yasa ya tabbata a cikin hadisi ingantacce sai da take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yazkurullaha ala kulli ahyanihi a cikin kowane hali shugaba yana ambatan Allah cikin kowane hali shi yasa a can a kitabul wudu'i ma al bukhari sai wani babi sai yake cewa babu tasmiyati babu tasmiyati wato ala kulli halin wa indal wiqa'i babi wanda ambatan Allah a cikin kowane hali wa inda wuƙa'i har a lokacin da za ka je wa iyalinka a lokacin ana so ka ambaci Allah to amma fa a cikin fuskoki na zikiri don zikiri karatun alkur'ani zikiri ne subhanallahi zikiri ne ku zauna ka dinga tuna Allah shi ma zikiri ne ku dinga duk zikiri ne ku zauna ku dinga wasu kuna yin karwatu tsakaninku kuna faɗan lamarin Allah kuna faɗan lamarin shugaba kuna faɗan lamarin addini shi ma zikiri ne to a dukkanin matakai na nau'o'i na zikiri babu kamar la'ilaha ilaha illallah ita ce mafi girma kamar yadda hadisin muslimu ya tabbatar da haka da imamun nisa'i shugaba sallallahu alaihi wasallama yake cewa al'imanu bid'un wa sab'una shu'ba wa afdaluha ƙaulu la ilaha illallah haka manzan Allah ya faɗa shi imani reshi saba'in da tsirari ne in ka ɗauki imani ya jigi wajen reshi saba'in ne da wani abin amma mafifici a cikin shu'abu na imani shi ya ce ƙaulu la ilaha illallah babu kama faɗin la ilaha illallah shi sa za ga wato zikiri zikiri cikin kowane hali ana yin sa kuma sai a yi shi a sirran sai a ɗaga murya ana yinsa sa shine na sha gaya muku nan a cikin sihul buhari yana nan a cikin kitabul ideni idan aka ce goman zulhajji ya kama wannan kwanki goman nan na zulhajji ibn umara da shi da abu huraira fitowa suke suna yawo a kasuwa suna kwallon murya da zikiri suna kababbari haka suke yawo suna yi irin abin da yanzu idan ka yi sai a ce ma mahaukaci a ba haka ake faɗa ba an ga kaya kana zikiri a ce wane ya zare to ibn umara da abu huraira yana nan ka tuba kitabul idain cikin sayyid bukhari yawo suke yi ya harjani ila suqi suna yin kababbari har mutane suna amsa musu suna ba da zikirin wai kabbir bi takbirihim nasu suna ɗaga zikirin suna ambatan Allah da ƙarfi in sun ce Allahu akbar la ilaha illallah jama'a kuma su amsa musu yadda dai muke nan ana zikiri wani yana ja wani yana bayarwa amma kuma a yau wannan abin ka yi wasu a ce wai shine bida'a aikin sahabbai aikin salafu wanda ibn abbas yake cewa a cikin sahihi yazo inna raf'a sauti bizikiri kana ala ahd rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina wato daga murya da zikiri wannan abu ne tabbatacce a zamanin shugaba sallallahu sallama a yayin da sahabbai suka sallame daga sallah hina yin surfin nasu mina salatul maktuba yayin da suka sallame daga sallah ibn abbas ya ce da haka ma nake gane an idar da sallah tun lokacin yana ƙananan shekaru yana gidan shugaba wajen gwaggonsa in ya ji muryar sahabbai sun daga murya da kababbari to saboda haka zikiri mu rike zikiri mi ta yin zikiri mi ta la ilaha illallah yawwa mi ta yin la ilaha illallah yawwa na'am shine yace wa ya karuna kuma suke yin tunani fi khalqi samawati wal ardi a cikin halittun sammai da ƙasai liyasta dullubihi ala sani ihima domin su kafa dalili da shi akan kudura. na wanda ya sammai da ƙasar ɗin shine Allah suna cewa rabbana ya ubangijinmu ma halakta haza baɗila baka halicci wannan halitta baɗilan ai halin abasan halin kasance wata abar wasa ba ko abar wargi ba ka halicci halitta wato halin kasance wata abar wasa ba kaga wannan bacin suna ambatan Allah kuma suna yin tafakkuri a cikin halittun Allah duk abin da ka gani na halittar Allah to ka dinga duba cewa waye wannan abin akwai fa wanda ya wannan abin sabanin su kafirai su yanzu kafirai sun zo sun samu sun zo daga sun zo sun ga abu kawai tunaninsu yanzu ala takadiri kai ne yanzu wato kaga gida ka shigo gida aka ce ga gida na an baka shiga ka zauna daga shiga ka sai ka dinga tunanin to da me aka yi gidan nan wani irin siminti aka sa a gidan nan ya wurin gidan nan yake to ka jadda kafare suke kai ba za su yi tunani wane ne gidan ba wane ne mai gidan ai dacewa duk inda ka zo waye wannan waye wannan waye mai shi kai da ganin mutum ka san akwai wanda yi shi da ganin tsuntsu ka san akwai wanda yi shi da ganin dukkanin wata abin da za idan ka zai kai ka gan shi ko ka ji ko gani ka san akwai mahalicinsa to ba za ka yi tunani akan mahalicin ka gane cewa shi ne Allah ba amma zai gani tunanin to da me aka yi wannan da me aka yi wannan da me aka yi wannan na'am subhanaka tsarki ya tabbata gare ka faƙina azaban nar Allah ka tsare mu azabar wuta na'am rabbana ya ubangijinmu innaka haƙiƙa kai man tudkhilan nara wanda ka shigar da shi wuta lil khuludi fiha wanda ya zama an kaddara masa ya dawwama a cikin wuta kana ahadaitahu ubangiji ka tozartar da shi wa maliz zalimin min ansar babu mataimaka ga kafirai wanda za su tsare su daga azabar ubangiji rabbana ubangijinmu inna na haƙiƙa mu mun ji sami sami'ina munadiyan mun ji mai kira yunadi yana yin kira yad'un nasa yana yin kira yana kira mutane lil imani ai ilaihi ma'ana zuwa ga imani wa huwa nabi sallallahu alaihi wasallama shine shugaba sallallahu alaihi wasallama yake kiran mutane zuwa ga Allah yake kiran mutane su tosi imani da Allah awul qur'anu ko kuma alqur'ani to ai qur'ani siffar annabi ne an aminu bi rabbikum kiran cewa ku yi imani da ubangijinku fa amanna sai muka da muka yi imani da shi rabbana ubangijinmu faga fillana zunubana ka gafarta mana zunuban zunubanmu wa kattar anna sayyi'atina kuma ka kankare mana wato munanan mu. wata waffana ubangiji ai ikbab arwahana ka karɓi rayukanmu ma'al abrar IP jumlatul abrar a cikin jumlar waɗanda suke mutanen kirki rabbana ya ubangijinmu wa atina ma wa attana ka ba mu abin da ka yi mana alkawari da shi ala arsinatu rusulika a kan harshen ma'aikanka minar rahamati na rahama wal fadali da fadala shine fifiko ƙari kenan wala tuhzina yawmal qiyamati Allah karka tozarta mu rana alkiyama na kalatu tukhlifu mi'ad haƙiƙa kai ba ka saba alƙawari ita wannan ayar ko in ce wa'annan ayoyin tun daga inna fi halqi samawati wal ardi haƙi zuwa ƙarshen surar ta Ali Imrana ya tabbata a cikin hadisi ingantacce daga Abdullahi bin Abbas cewa yana daga cikin ayoyin da kullum shugaba sallallahu alaihi yake karanta su da daddare kaga yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi bin abbas ya ce wata rana ya ce ni ko yau sai na ga mai shugaba sallallahu alaihi yake yi da daddare na sallah ya tabbata ma wata ruwaya an ce babansa ne abbas ya turo shi da ya zo ya kwana gidan shugaba abdullahi bin abbas sai ya zo da ya zo sai shiga ɗakin gwaggonsa. akwai gwaggonsa a gidan shugaba wato ita ce maimunatu mai ɗakin shugaba sallallahu alaihi wasallam yar uwar mahaifiyarsa ce to da ya je sai kwana shiga ɗakin ta sai aka yi dace a ranar shugaba sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin sayyada maimunatu kasan shugaba sallallahu alaihi wasallam duk da ubangiji bai wajabta masa rabon kwana gurin iyali ba sallallahu alaihi wasallam amma yana raba kwana ɗaya yini ɗaya da kwana ɗaya a dukkanin matansa su su nan in banda kwaya ɗaya saudatu ita daman ta yi hadiya kwananta ga saida aisha don neman yardar manzan allah saboda haka ibnu abbasin da ya je ɗakin ya ce shugaba sallallahu alaihi wasallama wato sai ya kwanta tare da ahalinsa fi ɗuleha wato a tsayin shimfiɗar shi kuma sai ya zo daidai faɗin shimfiɗar wajen matashi sai ya zo ya kwanta a yana halin tasowarsa sallallahu alaihi wasallama wanda sun ji daɗin su ga su ga shugaba a ɗaki ɗaya kenan ya ce da dare ya yi ibn abbasin ya ce sai na ga shugaba sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya ce sai na ga yana taɓa kamar idaniyansa alaihi salatu wassalam ya ce ya tashi sai ya dubi sama to sai karanta wannan ayar inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatul ulul albab har zuwa karshen sura yace sannan sai ya dauko aswaki kuma sai ga shugaba yayi aswaki sai je samu wata salka sai ya dauko yayi alola sai kuma ya yazo ya shi shine hadisin mun sha karanta wannan hadisin yace yayi salla raka'a biyu ya kuma yin raka'a biyu ya kuma yin raka sai da ya raka'a goma sha uku wata ruwaya kuma raka a goma sha ɗaya ibn abbas ya ce ni ma sai na zo da naga shugaba ya haka ya ce ni na tashi na yi duk abin da naga shugaban talikai ya yi ni na zo na tsaya a daidai gefensa ya ce ya ce sai ya ta da sallah sai ya sanya hannunsa ya dinga taba kunne na yana tafka mun kunne na daga baya sai ya sanya hannunsa sai ya juyo da ni ɗaya bangaren nasa bangaren dama sai ya ajiye na ana sai ya sanya hannunsa kuma ya dinga tafka kunne na sallallahu alaihi wasallama to da haka yana da kyau wannan ayoyin in an tashi da daddare kafin kai komai kai ma ka karanta su saboda koyi da shugaba sallallahu alaihi wasallama to mu je فاستجاب لهم بعضكم النار فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار fastajaba lahum rabbuhum sai ubangiji ya amsa musu du'a'ahum addu'arsu anni ai bi anni da cewa ni la udi'u amala amilan ba na tozotar da aikin wani mai aiki minkun daga cikinku min zakarin au'unsa daga namiji ne ko mace ba'adukum min ba'adin ai ku min ba'adin daga shashi ne ayi zukuru minal inazi su mazan ai daga mata suke wabil akasi su ma mata daga maza suke saboda haka yadda kuke daga maza daga mata mata daga maza to haka nan ubangiji ba zai tozotar da aikin ɗaya daga cikinku ba ko mace ko namiji dukkaninku ubangiji zai karɓi ayyukanku fallazina hajaru kaga wannan wanda suka yi ƙaura min makata ilal madina daga maka zuwa madina wa ukhriju aka fitar da su min diyarihim daga gidajensu wa uzu aka cuce su fi sabili a cikin addini na saboda addini na wa qatalu ayyul kuffara suka yaki kafirai wa kutilu aka kashe su bitta hafifi kenan wata shididi wa kutilu aka kakkashe su la ukaffiranna anhum sayyi'atihim Allah ya ce lallai wato zan rufe musu munanan laifukansu shine astora habil magarfirati zan rufe ta da gafara wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu kuma wallahi zan shigar da su aljannatai wanda koramai suke gudana a kasanta sawaban min indillahi wannan sakamako ne wanda yake daga Allah wallahu Allah inda wusul sawab kyakkyawan sakamako ya tabbata gurin ubangiji wannan ku ta sauka ne a yayin da sai da ummu salama take cewa ya rasulallah ni ni ban ji ana ambatan mata a cikin sha'anin hijira ba sai dai maza kawai ake ambata to shine wannan ayar da a karanta sai ta sauka na'am لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواه جهنم وبئس المهاد ونزل لما قال المسلمون أعداء الله فيما نرى من الخير ونهن في الجهود wannan aya ta sauka ne lokacin da musulmai suke cewa a'a ta wai mai isa sai mu ga kafirai nasha-nasha cikin wadata cikin yalwa wato suna kaiwa da kawowa cikin nishadi ga lafiya yau su tafi wannan ƙasa gobe su tafi wannan ƙasa mu ko muna ganin mu musulmai mun tsaya kan addini amma cikin rauni babu yalwa me yasa haka ne ko yanzu ma za ga haka su waɗanda suka kafare su ne da'im yanzu ko a cikin satellite idan ka murdo inda su wato kafare suke za ka sami su ba abin da suke in da nishadi cikin lafiya cikin ana yawo cikin rayuwa mala in ka gangaro kuma inda cikin musulmi suke wani abin sai ka zubar da hawaye duk inda ka ji an ce yunwa ta musu kaka gira to in ka duba sai ga musulmai ne a wajen to irin wani suka ce to me yasa muke ganin haka to shi ne Allah ya ce la ya gurrun naka lazi na kafar fil biladi wato jujjuyawar wa'annan wanda suka kafarce a cikin garuruwa irin kaiwa da kawowansu la ya naka kada ya ruɗe ka kai mai sauraro da kai ake kada wannan jujjuyawar tasu ya ruɗe ka yadda za mu ga kafarai suna cikin annashuwa suna cikin yalwa suna cikin aminci wannan kada ya ruɗe ka ko kuma ka ga ka tsaya kan addini kullum ka tsaya kan addini kana salati kana hidimar alkur'ani kana yin taimako amma ganga ko cikin babu wani buɗi babu kana cikin imtihani kaga kuma wasu wanda ba tsayawa addini ba wanda ba su kula da Allah ba suna cikin rayuwa mai kyau cikin nishaɗi ga dukiya duk wannan kada ya dame ka Allah ya ce la naka kada ya ruɗe ka mata'un qalilun wani jin daɗi ne dan kaɗan ya tamatta'una bihi yasiran fit duniya da suke jin daɗi da shi kaɗan a nan duniya waya fana kuma zai ƙare da aka wannan cikin jin daɗi da kake ganin kamar kafare suna ciki kada ya ruɗe ka ɗan jin daɗi ne ɗan kaɗan saboda ita duniyar ne batta da ƙima gurin Allah ba ya faɗa cikin hadisin turmudi ba na duniya ta'adula inda Allah janaha ba'udha ma haka hakafiran inda a ce duniya a gurin Allah ta kai daraja fuffuken sauro fuffuken sauro sauran da kullum nema kake ka kashe shi da kafiri ma bai samu ruwan da zai sha ba bai samu ruwan da zai sha ba kuma kaga yanzu a cikin sunanin turmuzi kaga yana nan mun karanta shi hadisin mustawrud kaga yake cewa kuntu wa ma arrakabal lazina waqafu ala waqafu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mai ala sahalatil yace na kasance ina cikin tawagan nan da muka tsaya da shugaba sallallahu alaihi wasallam akan wani mushen dan akuya shugaba yake tambaye su dan akuya ne gashi ko mai yankakken kunne an janyo shi za'a je za a yadda shi a juji shugaba yake tambaye su yanzu ku bani labari rauna hazihi hanat ala ahliha au kama kala yanzu kuna ganin wannan wulaƙantacciya ce a gurin ma'abutanta gashi suna jin ta za su yadda ita suka ce min hawa ne ha alƙauha ya lalla ai saboda batta da amfani ta mutu mushe ce shi yasa suka ɗauko ta za su jefar da ita sai shugaba ya ce a duniya a hawanu alallahi min hadihi ala ahliha hina alqawha alkama qala alayhi salatu wassalam ita duniya ta wulaƙanta a gurin Allah daga wannan mushan yadda yake a gurin ahalinsa da suka ɗauko za su yadda ita yadda take yanzu ɗan akuyanka mushen ɗan akuyanka ya fara ɗoyi kana Allah Allah ka rabu da shi yadda baka buƙatar ta to duniya ta wulaƙanta a gurin Allah kamar wannan shi yasa kai mumini in kaga Allah bai baka wani abu na duniya ba ka yi haƙuri ko ka je kasuwa ko kana ta nema kaga yau ba dan samu ciniki ba Kar ka ce Allah ya manta da kai Allah yana sana da kai ne ita duniya ce batta da kima gurin Allah sai da kuma kash kuma gashi mun dauke ta da kima to ya za'i kenan ita kuma Allah bai da Allah Allah duniya batta da kima gurin Allah shi yasa zaka ga wanda suke ahal basirati za ga ba abin suke kyama irin duniya a halin basira ta a halin laki duniya su kuma suke gudu tana biyo su suna guje mata mun gani gurin shehunmu shalihu harazimi gudun duniya yake tana gudu masa tana towa yana gudu ba taccan da bai neme shi ba a ƙasan nan a lokacinsa amma yana addu'a yana allah kaɗar da su daga kaina kada su neme ni tun mun gani yana gudanta nan nan na gaya mana na taɓa gaya mana bara a cikin tafsiri a jidda riyar miliyan goma wani ya zo ya ajiye masa ice a karmakallawa gashi nan hadiya ce ina so kai mun addu'a ice ba na so ba zan karba ba ni na tambaye na ce shi me yasa ba karba ba ya ce ai addu'ar da yake so a masa mace ce yake santa yana gani in ne addu'a Allah zai amsa yana son wata mace ce kuma ba aurenta zai yi ba to ni kuma in daga hannuna in yi addu'a akan abin da Allah bai yarda shi ba ina jin kunyar Allah ya ce rike kuɗin kariyar miliyan goma ba na bukata ba na su Allah ji kan malam Umaru na gwammaja har da shi a cikin tafiyar yana da mun yi kuɗi dan Allah malam ya saba karba ba dan Allah mai yasa ba karba ba to amma fa wannan kai ba za ka iya ba ka san wata sunan ma mukami ce yadda ya tabbata a hadisin shugaba sallallahu alaihi wasallama maza ya fito yana tare da sabansa sai ga ya shiga cikin gida cikin hanzari da ya shiga cikin gida sai sai ga ya fito sai ya ce na tana da wani dan ragowar diddigin dinari ne kuɗi fakaritu an ubayyituhu nake kyamar ya kwana a gidana bana na so ya kwana a gidana na zo na rabu da shi duk wannan ban gani ba a gurin su gani abu yana gidan za a zo a bayar sai an bayar ciki yanzu na huta shi sa wata sunan ma mukami ce a wata sunan kayan aka ce kai koyi da irin wannan sunan in ka isa baka isa ba to ka an gama da duniya lafiya muna kyauta zaton kuma an sadu da Allah lafiya yawwa to ko ba za mu iya ba sai dai mu Allah ba mu albarkatunsu mu ta zikiri mu ta salati hannu ma ruhin namu mu ga cewa ruhin mai dinga duban Allah da annabi kasa in ruhin ka yana duban Allah to duniya ba za ka ɗauke ta da komai ba ruhin mai in hijabi ya yawa to sai ka dinga ganin duniyar da kima amma in haske ya cika zuciyar ko abu a ko kuɗi ne a aljihunka to sai ka dinga ganin na wajen Allah ya fi tabbas akan wannan kusancinka da Allah da za ka dinga ji sai ka dinga ganin wannan ba su dame ka ba saboda kana jin ga ka dab da Allah kana muraƙabarsa kana da sa yaushe za ka damu da wani abu to mu hijabi diye mana yawa Allah ya yi mana sun ma ma'awahun jahannam sannan makomasu ita ce jahannam wa bi mihad wato wato tur da shimfiɗa ita wutar jahannama na'am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 ta jiri min tahtiha al-anharu wanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashinta khalidina fiha ai wato halin kasance su ababen wato kaddara wa dawwama ne a cikinta nuzulan wato ai sauka min indillahi daga gurin ubangiji ita aljanna za ta zame musu masauki ne min indillahi daga gurin Allah wa ma indillahi min sawabi abin da yake gurin Allah na sakamako khairul lil abrari shine mafifici lil abrari ga wanda suke nagartaccen bayan Allah na'am wa inna min ahlil kitabi laman billahi قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله wannan aya kuma ta sauka ne lokacin da najashi sarkin habasha ya rasu ashamatu kenan lokacin da ya rasu gashi bai taɓa zuwa ya ga shugaba ba kuma musuluntarsa mutane da yawa sun musulunta a hannunsa saboda haka da bacin da ya rasu shugaba yana madina allah ya buɗa masa ya ga rasuwan najashi shugaba sallallahu alaihi ya fito ya yi masa sallah a nan madina to bayan an yi masa sallah sai su muna munafikai suka dinga cewa to ah ya aka kuma muka ga anewa bana sare sallah wanda yake mutumin habasha to ka san Allah in dai za a taba annabi koya ne Allah ne yake masa kariya shine Allah ya ce wa inna min ahli kitabi ai hakika daga cikin ahlul kitabi la man yu'minu billahi akwai wanda suka yi imani da Allah ka Abdullahi bin Salami kama Abdullahi bin Salami wa ashabihi da jama'arsa wanda jashi da najashi wa ma unzila ilaikum kuma suka yi imani da abin da aka saukar gare ku shine alqur'ani wa ma unzila ilayhim da aka da abin da aka saukar zuwa gare su shine at-taura da injila hashiina halin kasancewa su masu kaskan da kai ne lillahi ga Allah la yashtaruna bi ayatin layi samanan kalila ba sa musanya wani amfani dan kaɗan da ayoyin ubangiji yadda su wayancan yahudin suke yi ula'ika wayannan lahum ajruhum sakamakon su ya tabbasa gare su inda rabbihim a gurin ubangijin su inna Allah sari'ul hisab haƙiƙa ubangiji mai garajen mai gaggawar hisabi ne yuhasibul halqa fi qadarin nisbin harin min ayyamud duniya don gabaki ɗayan hisabi da za a halitta Allah gabaki ɗaya za a yi ta a gwargwadon rabin yini ne an yi an gama duk halittun Allah na'am maje ya wannan aya ta ƙarshen Ali Imrana kuma duk abin da yake cikin ayoyin da abubuwan da aka faɗa ga baki ɗaya wannan ayat ta ƙarshe ta tattare su kuma gaba ɗaya wata mujiza ta alƙur'ani shine ya ce ya ayyuhal ladzina amanu subiru ya ku inda ku yi imani ku yi haƙuri ala ta'ati akan ta'ar Allah wal masa'ibi da musibu wa masa'i da kuma sabo daman maratibus sabari kenan guda uku ka yi haƙuri akan bin Allah ka yi haƙuri a kan abubuwan da ubangiji zai jarrabe ka da su ka yi haƙuri ka kakkai saɓan allah wasabiru ku jure ku jure a kan su kafirai fala ya kunu a shaddu minkum wa sabaran minkum kada su zamo su ne mafi tsananin haƙuri gare ku su sun tsaya akan kafurcin su suna nema su yaƙe ku to ku ya fi cancanta ku jure ku jure akan addinin ku ku fi su jiruya warabidu wato sannan kuma ku tsaya alal jihada akan jihadi shine rubadi kenan ma'ana ku ɗaure ku ɗauri kawunanku ku tsaya akan jihadi wattaqullaha ma'ana ku tsare kawunanku akan jihadi ƙullaha ku ji shayin ubangiji fi jami'a a hawalikum a cikin dukkanin halayenku la'allakun tuflihuna ku cewa ku za ku rabauta tafuzuna bil biljanna za ku rabauta da aljanna ko kuma ku zama kun tsare ta gabarin wuta alhamdulillah 再开的。